Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda aka yi wa suna da da dangari shirin haɗin gwiwan sashen hausa na muryan amurka tare da tashan alfa radio 104.9 da ke garin kumashi sunana abdulmugis idi kotoko A cikin shirinmu na yau na samu damar tattaunawa tare da mai martaba Alhaji Ahmed Tijjani sarkin zangon garin ejisu inda ya koro mana don takaitaccen tarihi yadda aka samar da zangon garin ejisu sunana alhaji ahmed tijani sarkin zangon ejiso kuma sakatare na sarakunan zango na ashanti region kama da konongo dumasi ejura ashanti region dai baki daya da taron sarakan zangonai ni ne secretary zangon jusu na da dogon tarihi zangon jusu na ɗaya daga cikin zangonnai na ƙasar ghana da ya jima don kakannina sun zo garin nan sun ise nana ya santuwa akalla mutuwan nana ya santuwa yau muna da shekara ɗari da biyu da ta tabar duniya kenan zangon gesu ya samu usuli sama da kusan shekara 140 zuwa 150 kakanninmu hausawa su ne waɗanda suka zo suka kafa zangon edusu sun shigo nan ba kowa daga asantin jisu kakanninmu suka zo suka iske a bisa al'ada in ka shiga gari sai ka kai kanka ka nuna mu mai gari ya ce ina sha'awan zama garinka kaza in ya amince ma sai aka amince da su aka zo aka nuna musu wuri suka yi kaka gida suka yada zango shi sa kakanninmu sun san gobe jibi za a tafi kenan dalilin gine-ginen dakunan laka da sauran shi sa ba wani kabila ba wani yare da kakanninmu suka iske a dai a zuwa iske su baya ga asanti da kakanninmu suka iske a wancan lokacin nan wani sana'o'i kakanninmu aka san su da shi nan garin sana'a tutur da aka sani da kakanni na suka zo da shi shine sana'ar fawa sai sa karkarar ƙauyukan gesun ga duka ba inda ubanninmu ba su sani ba don an an yanka nan lokacin ma mu muna yara mun tashi mun gani akwai tasha nan fulanawa na koro shanu sama da ɗari akwai kuma shanun jirgi yana nan masu manyan-manyan kahu cikin jirgi ake sawa sai sa nan ake yanka akwai masu ɗaukar nama su je wami su je kwasu a siya fun gashi ƙauye-ƙauyen nan duka ba inda iyayen ba sani ba. ta ba ko akwai wani take da aka yi mazangon nan. A gashin gaskiya ban ya ce maka ga taken da aka yi mazango shi dai kirarin da ake mazango ne garin ya santuwa. Shi in ka fita kuma shi inda ka je duka in ka ce gesu shi a ce ah garin ya ta take da ni na sani kenan. To sai dai mai martaba Alhaji Ahmed Tijjani sarkin zangon Jesu ya ce shi da fadawansa na alfahari ne da nana ya santuwa. Ya Yasantuwa dai tarihi ya nuna cewa mace ce mai kamar maza wadda ta shugabanci maza yayin da asanti suka je yaki tare da Turawa a lokacin da Turawa suka shigo Gold Coast sayan bayi. Eh, na iya buga kirji man ce kuma shi na karkashin gesu. Tun da Nana santo ta taka rawar gani cikin neman daula na Ashanti. To mu ma muna da wasu 'yan gesu da suka taka rawan gani cikin daula na mulki na zangon ashanti ciki akwai marigayi babana amadu baba allah ji ganshi da rahama akwai kuma babana garba to shi ana ce mai garba hausa eh, yana ɗaya daga cikin wa'anda kwamin kurma ya kora da su amadu baba da su alfaladan da dai ire-irensu wannan lokaci guda-guda to lokacin shi garba hausa shine sarkin fawa shi baban shi na sarkin zango shine baban shi shine kakana to sai dai na nemi sani gun basarakin kuma tsohon dan jarida ko zai iya gaya mana abin da sa aka kori wasu hausawa suka koma kasar najeriya ga dai abin da yake cewa game da wannan tambaya da na yi masa tarihin da muka ji shine da nkurma ya hau mulki kafin ya hau mulki lokacin shi wanga party na npp na northern congress party karfin shi hausawa ne da mutan tudu shi yasa kwamin kurma kuma na ganin ainihin hausawa da ke nan shanti da kewayensa ba lalle hausawa ba don ciki akwai marigayi baban sarkin musa mai rasuwa eh, sarki abdulrahman kwamin kurma ke ganin in ba da su ba da yupi ba su samu gindi ba don su ne 'yan tsagera shi sa da yake neman ya yi mulki bayan ya samu kujera sai yana ganin mulkin shi bai yi shi ya kau da ga mutane kau da su ne kuma a to ku ba 'yan gana ba ne shi sa kowa ya san inda dare ya mai lokacin ma da ya koran shi shi baba na Allah ji kare Ahmadu baba yana kan sarautan zangon kuma shi ya kwace da karfi bayan sun je Aiza sun ana nan ayyama ayyama da yake na da sauran haye karagar mulki shi ya dawo shi Ahmadu baba ya kuma zo ya hau sarautan kuma shi ya yi shekara biyu Allah ya karbi ran shi bari mu sake dawowa fannin masaloli ko kalubale da kuke fuskanta a wannan zango zangon mu kusan kamar kowane zango muna da abu ɗaya biyu uku da ya zama ƙalubale da yake mu kanmu ba mu hango wannan ba ɗaya jahilci ko rashin ilimi na biyu lamari na kiwon lafiya na uku ban faɗi suna ba talauci kowane zango nike nufi ba lalle zango in ji su kawai ba maimakon a haɗa kai a yaƙi ga annoba ayo annoba ne sai mu zo muna gutsiri tsoma kuma wannan kalubalen yana gidan kowa yana ɗakin kowa don koya ka kai da ilimi cikin gidanka akwai jahili koya ka kai da arziki cikin gidanka akwai talaka koya ka kai da ƙoshin lafiya cikin gidanka akwai marasa lafiya misali yau zangon su ba mu da clinic babu taƙiƙanin makaranta ma mai kyau kai ana ka fannin wani yunkuri kai na ganin cewa ka ilmantar da na kasa da kai yanzu haka akwai ni makaranta da muke ginawa cikin harabar masallaci juma'a mu muke dan fama shi shi kuma mp amma a hukumance muna da wani ajisu islamic school zongo development fund sun zo sun agaza ma wannan makaranta sofa da hukuma ta shigo kenan muna da mutum kamar dr mustapha ahmed tsohon minista lokacin gwamnatin professor evans atamas kuma akwai kanin shi lawyer musa ahmed suna taimakawa gwargwado mm, gwargwado na tambayi alhaji ahmed tijjani sarkin zangon ajisu ko yana samun wasu korafe-korafen da wasu hausawa ke yi na cewa ana ce musu su ba yan kasar Gana ba ne ga abinda da yake cewa na tuna lokacin da nake broadcasting na zo zan shiga after reception sai security sojan da ke nan muka yi ci sai ce oh ci na na da karfi na ce mm, ina ka haife na ce ni jika ne na ya santuwa daga jisu sai ce ni wani iri ne ni santu ne shi na ce ni ba haushe ne sai ce da ni ai ba hausa gana shi na ce bai san tarihi ba ne don hausa ya zo gana sama da shekara biyar kuma hausa suka zo suka yi yaƙi gana ya zama gana in ka zo daular ashanti farkon sakatare ko magatakardan eh, eh, ayin fiye ne to ya wani zai zo ya zauna bayan bayan shi ma aka haifi kakan shi ya zo ce maka wai kai ba dangana ba ne to kenan su gwada inda ka fito to jama'a masu sauraro duka duka anan na kawo karshen hira na tare da alhaji ahmed tijjani sarkin zangon ejisu a madadin sashen hausa na muryan amurka tare da alfa radio 104.9 da ke garin kumashi ni ne naku abdulmugis idi kwatakwa nake cewa sai kuma Muna wani sabon jikon idan Allah ya kai mu.